Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 28 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da ake ci gaba da neman hanyoyin magance matsalolin tsaro musamman a arewacin Najeriya. Masu faɗa aji sun bayyana cewa komawa kan tarbiyyar kwarai zai taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya na nuna matuƙar damuwa game da shirin gwamnatin tarayyar ƙasar na janye tallafin man fetur a shekarar 2022. Muna kuma tafe da rahoton mu na musamman game da wani taron mata 'yan kabilar Dukawa da aka yi a jihar Neja da ke Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. ma'aikatan agaji guda biyu daga kungiyar rajin kare yara ta save the children suna cikin waɗanda aka kashe a wani hali da aka kai a jajibirin kirsimeti a cewar kungiyar a yau talata kungiyar ta dora laifin halin ne akan sojojin kasar da suka yi sanadin mutuwar mutum 35 a jihar kaya cin zarafin fararen hula ciki har da ma'aikatan agaji ba abu ne da za a lamunta da shi ba wannan wani hari ne na rashin hankali da ya karya dokar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa in ji shugaban ƙungiyar yana faɗa a wata sanarwa ya ce ba wannan ne karin farko ba ana auda mutanen myanmar suna ci gaba da fuskantar tashin hankali kuma wannan lamari na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa in ji ashing rundunar sojin myanmar ta ce an kai wa dakarunta hari ne a lokacin da suka yi kokarin tsayar da wasu motoci guda bakwai da ta ce suna tuki ta hanyar da bai dace ba ofishin jakadancin amurka a myanmar ya kwatanta halin da na rashin imani shi ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi allah wadai da wannan halin shaidu sun ce jami'an tsaron taliban sun yi harbe-harbe a yau talata domin tarwatsa kungiyar rajin kare haƙƙin mata da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul akan hana wa mata damar yin ilimi da aiki a ƙasar. matan sun yi tattaki a manyan titunan babban birnin afghanistan zuwa ma'aikatar bunƙasa tarbiyya da hana miyagun ayyuka wadda ta karfafa dokar ta musulunci kamar yadda taliban ta tarjama wasu masu zanga-zanga sun rika kwalaye da ke cewa mun gaji da wariyar jinsi wani kwalin kuma ya ce mu ne muryar mutane da suke fama da yunwa wata mace ma ta rike wani kwali da aka rubuta cewa mu mata mu tashi tsaye mu kyamaci wariyar jinsi gwamnatoci da dama a duniya da kungiyoyi rajin kare hakkin bil'adama suke matsawa taliban lamba da su mutunta haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace iko a ƙasar afghanistan a cikin watan agusta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafar yada labaran siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da isra'ila ta harba daga tekun mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan siriya ta latkiya inda ya tada wuta da barna mai yawa kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau talata kana harin ya taba wata kwantena a nan tashar jirgin ruwar latkiya ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan hada-hada a siriya kana harin na isra'ila shine na biyu da ke auna wurin a cikin wannan wata isra'ila ta kai hare-hare da dama ta sama akan wasu yankunan siriya tun lokacin da kasar ta fada cikin yakin basasa a shekarar 2011 ba kasafar isra'ila take tsokaci a ɗaya daga cikin hare-haren da take kaiwa ba amma ta amince da kai hari a kan sojojin da iran ke marawa baya da kuma jigilar kayayyaki domin hana iran samun mafaka a nan siriya a yau talata kotun kolin rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare hakkin bala'adama ta kasar da ake kira memorial masu gabatar da kara sun zargi memorial da kin saka alama yadda ya kamata a akan littattafanta da aka ayyana ta a matsayin wakiliyar kasashen waje sun kuma ce kungiyar tare na tarayyar soviet tare da sake gyaran aƙidar turawan nazi da suka kira da masu laifi kungiyar ta memoriya ta yi watsi da waɗannan zargi-zargi da ta kira na siyasa kana shugabanninta sallashe takobin ci gaba da gudanar da ayyukansu kungiyar ta yi fice ne ta hanyar aikin tattara laifuka a lokacin shugaban tarayyar soviet joseph stalin kuma a baya-bayan nan ta yi magana akan kokarin murkushe masu sukan lamirin shugaban rasha vladimir putin A ƙarshe, shugaban ƙasar Somaliya ya dakatar da firaministan ƙasar bisa zargin cin hanci da rashawa a rikicin baya-bayan nan kan wanda zai jagoranci ƙasar da kuma zaɓen ƙasar da aka jinkirta. Masu sukar shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da aka fi sani da farmajo sun ce yana neman ya ci gaba da mulki ta kowace hanya. Wakilin muryar Amurka a birnin Mogadishu Muhammad Kahiye ya ce a kwanan nan mutanen biyu ba su jituwa akan batun tsarin zaɓe. a wani taron manema labarai firaminista muhammad hussein rubel da ake rikici da shi ya ce zai ci gaba da sauke wajibobin da dokar kasar ta dora masa wurin shirya zaɓe domin samun miƙa mulki cikin lumana firaministan ya kwatanta matakin da shugaban kasar ke ɗauka na tsige shi daga mukaminsa daga mukaminsa da yunkurin juyin mulki ofishin jakadancin amurka a mogadishu ya kira da kakkausan murya ga shugabannin na somaliya da su gaggauta warware wannan tankiyar kana su janye daga ayyukan takala Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da neman mafita wajen warware matsalolin tsaro a Najeriya musamman a yankin arewacin kasar. Masu faɗa aji sun bayyana cewa komawa kan tarbiyyar kwarai zai taimaka wajen kawo ƙarshen miyagun iri a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. A kusan kullum magana ɗaya ke ci gaba da ciwo al'umma arewacin Najeriya tuwo a kwarya sakamakon yadda 'yan bindiga ke kashe-kashen al'umma da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya kai ga kiraye-kirayen gwamnati ta kawo ƙarshen matsalolin na tsaro daga matasa, dattawa, sarakunan gargajiya, malamai da ma sauran al'umma. Sarkin Jiwa Dr. Idris Musa ya bayyana cewa. Kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya ɓannata al'adunmu mu wanda ya kai ga abin takaici ba wai yamma na ƙasar nan ba yamma ta turawa ga magana shaye-shaye yan mata na shaye-shaye wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi to amma ire-iren waɗannan yanzu an biya ta al'adu irin ta yamma na turawa wasu al'adun ya zamanto mun mai da su namu ya kai ga yanzu ana gwaji irin su bindigogi koyan bindiga roba ya kai ga yanzu nan har ya zama na gaske a saboda haka ya zama tilas mu yi kokari mu shiga zuciyar mu. a matsayin mu na al'umma ƙasa mu tarbiyyar da kan tun daga sama har ƙasa su kuma waɗanda suke ɗauke da bindigogin nan muna masu ba su haƙuri da su dubi zuciyarsu su dubi waɗanda ake kashe wannan 'ya'yan adam na irin su Allah taɓo zuciyarsu su aje makaman nan saboda zaman ƙasar nan ya mana daɗi da mu da su. Shi ma Ibrahim Sharif ɗan asalin jihar Kano ya tofa albarkacin bakinsa kan komawa kan tsarin gargajiya wajen zamantakewar al'umma. Ina ga cewa wannan tsari da muke da shi kafin tura mulkin mallaka wanda shine tsari wanda na masu unguwanni da daga tai ga tsari mai kyau kuma idan aka ci gaba da wannan tsari zai kawo sauki wajen harkar tsaro da kalubalen da muke fuskanta a arewacin najeriya a yau wato idan kika duba lokacin iyaye da kakanni zaki ga cewa idan aka yi bako ko kuma aka yi wani babban malami mai unguwa ko dagaci yana sani saboda a tabbatar da cewa an san wane ne wannan mutumin an san daga ina yake idan yana buƙatar a sauke shi za a sauke shi ko kuma idan yana buƙatar a taimaka masa za a taimaka masa wannan ne yana taimakawa kwarai da gaske wajen sanin wa yake cikin unguwar wa yake cikin gari ko kuma daga ina yake to a yau abin da muka tashi da shi shine ga baki ɗayan mu mun manta da wannan al'ada wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen koda tarbiyyar yaran da muke da su ma da kuma kula da mutanen da suke cikin unguwar ita ma yar majalisar wakilai ta ce sunana honorable khadija waziri bukar ibrahim ina wakiltan damaturu tarmuwa gujiba gulani federal constituency a majalisar majalisar wakilai a gaskiya najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai kuma in dai maganar tsaro ne bayan haka ai duka mu yan bilhadama ne duk muna da iyaye wanda za su ce mana bari mu bari to why not a zo a kira kowa da kowa a zauna a sasanta a ji shin menene matsala a nemi mutane daga legislature da executive da judicial wanda fasinjoji sama da 42 da 'yan bindiga suka yi na kwanakin baya-bayan nan a jihar sokoto da kuma kisan wasu talakawa a yankin Giwa da ke jihar Kaduna na daga cikin ayyukan bata gari da ya sa 'yan arewacin kasar ke cewa tura ta kai bango sai dai gwamnati na kara jaddada cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen shawo kan matsalolin na tsaro. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. A yayin da ake haramar shiga sabuwar shekara ta 2022, 'yan Najeriya na nuna matukar damuwa akan shirin gwamnatin tarayya na janye dukkan tallafin man fetur da hakan zai sa lita ta kai naira 320 zuwa 340 daga naira 162. A halin da ake ciki dai, ba da tallafin fetur zai zama baya ƙarƙashin doka zuwa watan Fabrairu na shekara mai zuwa, abin da ka iya janyo ƙara tsadar kayayyaki. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Elhikaya ya aiko mana. wannan ba ma lokaci to ai na gaya maka ga lokacin da za a bada man nan ma na yi karya wallahi dan mai da mai a gidan ma a yan kwanakin na nan abuja akan wayi gari a ga matasa sun fito da jarakuna kan titi suna sayar da fetur a bakar kasuwa inda wasu gidajen man kan rufe amma daga bisani ko can dare sai lamarin ya koma daidai duk da ma'aikatan gidajen mai kan ce rashin isowar tankunan dakon mai ne don rufe wata muhimmiyar hanyar da suke bi mutane sun shiga fargaban hakan shiri ne kamar yadda aka saba in za a kara farashin man fetur. exact figures from our books is anywhere between 100 billion and up to 120 billion per month. shugaban kamfanin man fetur pc mele kyari kolo ya bayyana cewa duk wata gwamnati kan kashe tsakanin naira biliyan 100 zuwa 120 kan tallafi amma yanzu ba za ta iya ci gaba da kashe makodan kuɗin ba za ta goge tsari. alkawarin a kundinta. Talakawa da 'yan hamayya na caccakar gwamnatin ta APC da ta sha alkawarin daidaita lamura har ma da alwashin da shugaba Buhari tun kamfen na gugar zanar bai dace lita ta yi tsada haka ba. Halima Kajuru, 'yar hamayya ce da ke cewa duk alkawuran da aka ɗauka ba a gani a ƙasa ba. Mai ma an ce ma an cuci 'yan Najeriya tun da suke da mai in an kan kuka ma an yi an ce 'yan Najeriya suna sayan mai a ɗari a tamanin da biyar ko naira hamsin ma bai fi sayan mai ba ashirin ashirin za a sayar. ga gashi abubuwan da muka gani. To mutane sun duba sun ga abin duk faro faganda ne da roman kunne kowa ya kai ya kuma kullum sai a dinga haƙuri hakuri yi haƙuri an ce kwantena kwantena ko tarago tarago na jiragen ruwa zai sauka na abinci komai zai koma a shinkafa sai ta koma biyar an ce kwantena tarago sun sauka har yanzu dai taragon nan ba a sauke kayan shi har yanzu kaga abin ya zama yaudara ita kuma yaudara ba za ta kai mutum ko ina ba gaskiya da gaskiya ita za ta kai mutum. Masana da masu hannu a lamuran fetur sun sha ba da shawarar kafa ƙananan matatun fetur ɗin da hakan zai sa a rika tace man da ake bukata daga cikin gida. Da haka ba ma bukatar a fita waje bare a yi maganar tallafi. NNPC in maybe uh, establishing bringing in co-partner uh, technical partners in establishing more modular refineries five or six we will be willing to. Hakanan shi ma zan tawarsa da yanke sakataren kungiyar dillalan fetur Zanma Mustapha ya ce rufe ƙananan matatun mai a Najeriya na daga matakan kaucewa irin wannan kalubalen da ya kan faru don dogaro ga shigowa da man daga ketare. Most of get this product. Mustapha ya kara da cewa rashin wadatar man na kara kawo matsalar da kuma ɗawainiyar dakon man daga Lagos zuwa jihohi masu nisa da hakan kan sanya kara farashin litar. ma dai me za a ce, tuni farashin kayan masarufi ya yi tashin gauron zabi. Ballantana yanzu a ce litar fetur ta cilla. Nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Adalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. Babban taron matan kabilar Dikkawa na shekara ta 2021 da ya gudana a jihar Niger Najeriya ya nuna damuwa matuƙa akan yadda matsalar rashin tsaro ke neman durkusar da yankin arewacin Najeriya. A Najeriya dai ana samun 'yan kabilar ta Dikkawa a jihohin Niger da Kebbi da wani tarihi ya nuna cewa sun fito ne daga ƙasar Dukku ta jihar Gombe. Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Malama Hawa Kulu Muhammad Sani na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora ta jihar Niger. Ta ce matsalar rashin tsaron ya addabi kowa har da su matan kabilar dukkawan. Rashin tsaro kan wallahi yana damun kowa saboda duk duniya in babu kwanciyar hankali ai babu wanda ke jin daɗi saboda haka kowa ba wanda ke jin daɗi duk wanga al'amari muna dai roƙo Allah ubangiji ya kawo na ɗauki. Sarkin kabilar dukkawan na yankin masarautar Kwantagora da ya halarci wannan taro ya ce akasarin kabilar dukkawan manoma ne da a yanzu haka suka kasa ɗebe amfanin gonarsu saboda matsalar 'yan bindiga. To gaskiya akan maganan tsaro mutanen kauyuka ana samun matsala gare su sun yi noma ba su samu sun kwashe abin nan ba bayan da za a yi ai da yau taron ga da ya yi haka ai amma da shige ba su da kwanciyar hankali mutanen kauyuka ba wanda ya shigo iyakan wanda suke cikin gari su ne ke zaune su suka samu suka samu halara wani wannan wasan yau to saboda haka nan muna neman gwamnati do Allah ya taimaka ya sa hannu ga wannan ababen duka da jami'an tsaro makaɗan gargajiya na kabilar dukkawan sun baje hikimar a wajen wannan taro. da matan dukkawan ke fuskanta ita ce na alakanta su da talauci ko kuma tsiya ga duk wanda ya kuskura ya auri mace 'yar kabilar dukkawan. Hajiya Hawa Kulu Yakubu Haraka ita ce uwar wannan kungiya ta nuna rashin jin daɗinta akan wannan al'ada. Hmm, wannan muka so da wannan taro namu na yau muna muna ne muna gunun miƙa godiyanmu da jin daɗi da matukan farin cikinmu kungiyarmu ta kai shekara ɗaya yau mu haɗa kanmu mu matan duk ƴaƴan dukawa da ake ce mana baduke ciya ne ka a auri baduke ba mu da ciya wai yanzu haka in wani ya ce zai auri yarinya in dai baduka ne sai a ce kaka aure ta duka ne a'a ko meye dalili ko allan bahaushe daban ne allan balarabe daban ne allan baduke ya zama na daban don ba a son shi aka yi shi da ciya shine nake son in yi tambaya akan wannan abu wallahi baduke bai da ciya saboda haka ka gani an ka auri baduka wallahi ka ajin mai gaji cikakke cikin gida gidanka wanda yake kome ka ajiye gidanka bai bacewa bai kuma tabuwa mu yanzu dai muna bukata gwamnati dai ta muna tallafi ka kuma san da mu kuma a sa muna doka kan wanda yake kara kiran mu yanciya dan ba mu da shi kowa yana da rufe asiri kuma sarkin mu shi sa shi ya muna kirari kuma da ya muna kirari bai muna kirari a wadaciya ba na arziki da jarunta shi ya sa ya muna kirari sarki ma'azu shi ya muna kirari to kuma mu muna kirari da ciya ba ai amma ya muna kirari saboda mu jarumai ne zakoki ne masu kaso mu kan su nama komin kankantar mace ko in dai duka ne ita wallahi sai ta ke cire ni dan ba ta dauka wayo Allah mu yanzu wanda da duk aka ci rihin mace guda kamar an ci na duk duniya ne saboda babu babban bakin cikin ya mace a rayuwarta na duniya ai mata ta karhi da yaji wallahi ko ta mutu za ta mutu ne da abin nan cikin ranta ita ma dai Hadiza Suleiman Barau da ta halarci wannan taro ga abin da take cewa akan wannan al'ada abin da ma ke bani mamaki ni abun ma daure mani kai yake wai mu sai matan duka sai a ce ba a san mu amma mazan mu samari mu haroshin bin su ake yi to mu kenan matan mu ke da tsiyan ko ko mazan ni abin da na dauka dai arziki da samu da rashi duk na Allah ne yan kabilar da dai da dama daga cikin su mabiya addinin musulunci ne amma akwai wasu daga cikin su masu bin addinin Kirista da ma na gargajiya malam Rabi'u Usman Garima wani malamin addinin musulunci musulunci ne a Najeriya ga abin da yake cewa a mahangar addinin musulunci akan wannan al'ada ta ɗora talauci ga matan dukkawan. Lallai babu shakka mutane da yawa sukan watsa wannan cewa duk wanda ya aure su ba zai yi kuɗi ba kuma dama idan yana da kuɗi in ya suke ya aure ta sai kuɗin shi sun kare. Mutane sukan faɗi wannan magana amma canfi ne wanda yake kuma camfi a musulunci ba wani abun kwarai ba ne. Wannan kuɗi a ce don an aure mace a ce za a talauci ko kuma dama idan kana da wata gida ka kawo ta komi ka zai kare wannan magana ne wanda yake ko al'adance bai da asali balle ma a shari'a na musulunci kuma rashin dogon bincike ne da yawa yanzu akwai wanda sun riga sun aure su ko su nan miloniya ne koyi amma ba san su ba akwai wanda yake su ma sun aure su ko suna nan zaman lafiya don haka wannan magana ne kawai dai wanda ya taso na canfi wanda yake canfi ko ba shari'a ba ta ma yadda da shi ba kuma batun yanzu ya aka tsare mutum aka ce ka kawo mutum goma wanda ya aure ɗiyansu ya zama ya zama matsalar ko ya kare mutum ba zai iya kawowa ba don haka arziki da talauci na Allah ne gaba ya dama idan ka aure ta ba kai kuɗi ba Allah bai kaddara za ka yi kuɗi ba ne kawai to yanzu sun nemi hukuma ma da ta sa doka akan wannan kyama da ake nuna musu ya kake kallon wannan bukata ta su eh to hukuma idan take za ta sa doka abu ne wanda yake da matsala gaskiya saboda bai yiwa a tilasta mutum akan abun da constitution na Najeriya bai ce ba kuma constitution na Allah bai ce ba yanzu wannan aikin malamai ne malamai malamai ne na kowace kungiya bangaren dalika bangaren izana tijjaniya su ya kamata su wayan ma kansu da yan mutanen su da kai saboda wayan bayan Allah musulmi ne mu musulmai ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkan musulmi yan uwan juna ne amma yake almuslim akul muslim duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne kai idan mutum ya sanya a zuciyar cewa in ka auri wancan zaka tsiya ke. to har yanzu yi imani da kaddara ba baka da tauhidi gaskiyar magana zaka aiki ne na malamai malamai aikin malamai nan ba aikin ba ne su ya kamata shiga a nan wajen ba batun waya ce a yi sallah ba ko a yi sadaka yanzu nan in mutane suka ji da wannan sun ba da tauhidin su da aqidan su kenan to yanzu eh. wannan wannan taro da su dukkawa suka fara a wurin tarurrukan suna bayyana abin da ke damun su kana ga zai taimaka wajen kawar da wannan tunani da ake yi a kansu kwarai da gaske ni kaya kamar ni da kake tattaunawa da ni na san wannan abin kusan shekara 20 da ya wuce to amma ina tunanin yanzu yadda ma addinin musulunci da koyarwar malamai ta yawa ina tunanin kamar kaman abun ya riga ya wuce in ban da yanzu kai magana din ka ban dauka cewa ma akwai wannan abu don haka hitowa hili su bayyana a san halin suke ciki wannan ya yi daidai wa daida aiki ya koma akan malamai ne ba akan gwamnati ba. Duk da matsalar rashin tsaron da ake fama da shi dai, taron matan kabilar dukkawan ya samu halartar ɗaruruwan matan dukkawan daga sassa daban-daban na Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasar kokowar gargajiya ta takobi na ƙasa karo na 42 da ke wakana yanzu haka a babban birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a lokacin hada wannan rahoton 'yan kokowa goma sha shida ne suka rage amma tsakanin tawa da zandar akwai 'yan kokowa uku na tawa da basu haɗe ba kuma kusan cewa zakaran babban birnin Yamai kuma tsohon zakaran takobin jamhuriyar Nijar na kokowar gargajiya ya Yakuba Adamu tuni dai ya sha ƙasa ba'a zakaran na karo na 41 da ya wakana a garin maradi shekaru biyu da suka gabata usman hassan na tilaberi yana tsaye yanzu haka a dai karshen makon da muke ciki ne idan allahu ya kai mu za a kammala wannan kokowar gargajiya karo na 42 na takobi na ƙasa bayan da wasar ba ta samu wakana ba a shekarar ta gabata saboda allobar coronavirus ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jihar jamhuriyar Nijar. Idan ko muka leka a bangaren wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar mako na goma sha ɗaya sakamakon wasa ɗaya tilo ne ke hannunmu a halin yanzu. Racing Bukkoki ta babban birnin Yamai ta yi kunnan doki banza da banza da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ma ta babban Yamai. Idan aka dibi teburi da ma jaddawalin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar kusan cewa AS Nijelak ce ke kan gaba da maki 20 24 yanzu haka sai union sportive de la gendarmerie national ta biyu da maki 20 racing bukoki ta bambirin mai matsayi na takwas take da maki 11 daga janguriyar nijar sai mu leka a kasashen turai inda yanzu haka tsakanin 'yan wasan kwallon kafa da masu kula da su a kasar birtaniya ko kuma ingila mutum uku ne suka kamu da cutar coronavirus yayin da club ɗin kwallon kafa na fc barcelona na ƙasar spain ko kuma spain ya bada sanarwar kamuwar langley da dani alves da jordi alba da cutar coronavirus a dai wannan lokacin fara ministan kasar faransa jean castex ya bada sanarwar cewa daga ranar uku ga watan janairun sabuwar shekara 2022 mutum dubu biyar ne kawai 'yan kallo za a ba su damar shiga kallon wasannin kwallon kafa saboda ƙara yaduwar cutar coronavirus mai raɗaɗin gaske a dukkan faɗin ƙasar ta faransa a daidai wannan lokaci shi kuma Kylian Mbappe na club din Paris Saint-Germain PSG ta Faransa ya nuna adawarsa a jiya ƙasar Qatar a Dubai a lokacin wani biki da aka basa wani kambe game da buga wasannin kofin duniya na kwallon kafa a kowace shekara biyu inda a yau ya samu goyon bayan takwaransa Lewandowski na Bayern Munich ta ƙasar Jamus ko kuma Alman ɗan ƙasar Poland game da wannan zancen Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka daga birnin Gombe a jamhuriyar Nijar. cikin kada zalunci mai za ka faɗa Mai saurare kamar yadda ka sani shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma. Na yi ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu babu albashi babu ko sisi. Daga lokacin da aka yada maganan nan bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. To ya zauna a Yola. Baya ga haka shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin haƙoƙi tsakanin gwamnati da hukumominta. Magana da kuɗin mu ana biyan wasu slogan mu mun yanke shi daga yau shirin kan ma taɓo yanci da haƙƙin yan gudun hijira shugaban bugari ya taimake ni ya sako mana da yaro da zuwa an tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye raye ban sani ba a ci gaba da sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar amurka da karfe 8 na safiyar kowace talata to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya ma'aikatan agaji guda biyu daga kungiyar rajin kare yara ta save the children suna cikin waɗanda aka kashe a wani hali da aka kai a jajibirin kirsimeti a cewar kungiyar a yau talata kungiyar ta dora laifin halin ne a kan sojojin kasar da suka yi sanadin mutuwar mutum 35 a jihar kaya cin zarafin fararen hula ciki har da ma'aikatan agaji ba abu ne da za a lamunta da shi ba wannan wani hari ne na rashin hankali da ya karya dokar aikin jin kai ta ƙasa da ƙasa in ji shugaban kungiyar yana faɗa a wata sanarwa shaidu sun ce jami'an tsaron taliban sun yi harbe-harbe a yau talata domin tarwatsa kungiyar rajin kare haƙƙin mata da suka gudanar da zanga-zanga a birnin kabul akan hana wa mata damar yin ilimi da aiki a ƙasar matan sun yi tattaki a manyan titunan babban birnin afghanistan zuwa ma'aikatar bunƙasa tarbiyya da hana miyagun ayyuka wadda ta karfafa dokar ta musulunci kamar yadda taliban ta tarjama wasu masu zanga-zanga sun rika kwalaye da ke cewa mun gaji da wariyar jinsi wani kwalin kuma ya ce mu ne muryar mutane da suke fama da yunwa a ƙarshe kafar yada labaran siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da isra'ila ta harba daga tekun mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan siriya ta latkiya inda ya tada wuta da barna mai yawa kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau talata kana harin ya taba wata kwantena a nan tashar jirgin ruwar latkiya ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan hada-hada a siriya kana harin na isra'ila shine na biyu da ke auna wurin a cikin wannan wata masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya